Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da FM Dalol da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma si ta kasar Ghana haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa 'yan bindiga sun sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Mr. Damishi Sango, da wasu mutane hudu da ke tare da shi. Sai kuma tofa albarkacin baki da wasu dattijai suka yi akan yawan rikice-rikicen da suka kici suka ki cinyewa a tsakanin al'ummar Najeriya. akan haka ne yau muke so mu ji ra'ayoyinku kan ta yaya za a shawo kan yawan rikice-rikicen kabilanci da suka adabi al'ummar najeriya ganin yadda lamarin ya jawo rasa rayuka a jihar adamawa lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin Za kuma kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka ya ajiye aikinsa bayan da guguwar zarge-zargen yin ayyukan lalata da mata ta hanyar da bata dace ba ta yi kane-kane a kansa. Al Franken shine ɗan jam'iyyar Democrat na biyu da ya ajiye aikinsa na majalisa a wannan mako. a wani lamari da ake ganin sun nuna rashin dattaku ta hanyar aikata abin da bai dace ba a yau ina mai sanar da ku cewa nan da wasu makonni masu zuwa zan yi murabus a matsayin na mamba a majalisar dattawan amurka in ji franklin wanda ya fara wakiltar jihar minnesota tun daga shekarar 2009 yayin da yake magana a zuwa majalisar a yau sanatoci daga jam'iyyar democrat sun matsa sai franklin ya ajiye aikinsa bayan da wani rahoto ya ruwaito wata tsohuwar ma'aikaci a majalisar tana sa da cewa ya taɓa sumbatar ta shekarar 2006 ba tare da wato ba da ranta ba a yan makonnin nan mata da dama sun zargi frankin da cafkarsu ba tare da amincewarsu ba a yau alhamis aron gama ta ɓarke tsakanin falasɗinawa da dakarun isra'ila a kan tituna kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya ayyana cewa kudus shine babban birnin isra'ila a can gabar yamma da kogin jordan masu bore sun yi ta jifan dakarun isra'ila da duwatsu yayin da ramla kuma masu zanga-zanga suka yi ta cinnawa tayoyin motoci wuta lamarin da ya haifar da wani kakkauran hayaƙi da ya turnike sararin samaniya a birnin bethlehem kuwa dakarun isra'ila sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye da watsa ruwa akan masu zanga-zanga yayin da a gaza kuma masu boran suka yi ta kona eh, hotunan shugaba donald trump da na prime minister isra'ila benjamin netanyahu haɗe da tutocin ƙasashen biyu falasinawa da dama sun rufe shagunansu da makarantu a wani mataki na nuna fushinsu tun gabanin hakan domin kaucewa tashin hankali isra'ila ta fara tura dakarunta a gabar yamma da kogin jordan da gabashin kudus da kuma yankin iyakar gaza majalisar wakilan amurka ta yi allawa dai da kisan kare dangin da ake wa 'yan kabilar rohingya inda ta ɗauki wata matsaya da kaso biyu cikin uku na yawan ƙuri'un da aka haɗa majalisar ta yi kira da a kawo ƙarshen hare-haren da ake kaiwa akan musulmi 'yan ƙabilar ta rohingya a myanmar wacce har ila yau ake kiranta da bama daukan wannan matsaya ta kasance mataki na farko da ɓangaren majalisar dokokin ƙasar ta ɗauka wanda ka iya janyo a amince da wani ƙuduri da zai kaikaici shirin ƙaƙaba takunkumin tattalin arziki domin a tirsasa dakarun ƙasar ta myanmar sannan hakan zai baiwa amurkan dama a samar da wani tallafi da zai taimaka wa 'yan gudun hijira 'yan kabilar rohingya su koma gidajensu daga bangladesh zuwa myanmar wannan wani batu ne na sanin ya kamata kuma batu ne na tsaron ƙasa in ji shugaban kwamitin da ke kula da harkokin waje a majalisar ed royce wanda ke wakiltar jihar california labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙasar koriya ta arewa ta ce wani gagarumin atisaye da dakarun haɗin gwiwar koriya ta kudu da amurka ke yi a yankin tekun koriya tamkar barkewar yaƙi ne a yankin tana mai cewa kuma batu ne da ya riga ya zama tabbatacce wani kakakin ƙasar ta koriya ta arewa a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya faɗa a wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kafar kamfanin dillancin labaran ƙasar na kcna eh, tambayar a yanzu ita ce yaushe ainihin yakin zai barke ya ƙara da cewa mu ba ma fatan barkewar yaƙi amma idan ya zo ba za mu guje shi ba koriya ta arewan ta fitar da wannan sanarwar ce bayan da wani jirgin saman yakin amurka mai suna b1b mai lugudan wuta ya latsa ta sararin samaniya koriya ta kudu a wani mataki na sa ido kan abin da ke faruwa yayin da suke gudanar da atisayen haɗin gwiwa da ya tattaro ɗaruruwan jiragen yaƙi na sama ciki har da jirgin yaƙin zamani na stealth fight jets da amurka ke tunƙaho da shi wannan atisaye dai na zuwa ne bayan da koriya ta arewa ta yi gwajin makami mai linzami mai karfin gaske wanda ka iya ratsa nahiyoyi wanda kwararru suka ce zai iya kaiwa ga amurka a yau alhamis shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ce akwai bukatar a sabunta wata yarjejeniya da aka cimma a shekarar 1923 wacce aka shata iyakar kasar wato domin shata kan iyakar kasar da sauran makwabtanta. labaran duniya kenan nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji da farko, 'yan bindigar da suka sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau, Mr. Damishi Sango, da wasu mutane hudu da ke tare da shi sun bukaci kuɗi naira miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa. An sace shugaban jam'iyyar ta PDP ne a jiya a hanyarsa ta zuwa abuja kamar yadda kakakin jam'iyyar pdp a jihar plateau mr joseph akans ya shaidawa wakilin sashen hausa ta murya amurka zainab babaji ta waye tarho to shugabanmu na pdp tsohon minista jiya ya tashi muna kan shirye-shirye maganan convention da za mu yi a national na pdp ya tashi war haka ya bar ofis ya gama mitin da sauran jama'a ofis ya a kuta domin ya ci gaba da shirye-shiryen convention sai aka tare shi a hanya daidai ta jere a hanyar abuja a kaduna jihar kaduna sai mutane suka tare shi wayansu sun zo da bindigogi suka tare shi an tafi da shi inda ba mu sani ba to har yanzu muna ta bincike muna ta bincike sun bar waya guda daya na yaronsa a cikin mota daga wannan wayan ne yan sanda sun je sun Jere local government. To a shi kaɗai sukan tashi ko kuma tare da waɗansu? Yana tare da wani babban kalda na jam'iyyar PDP a Plato shi wato Chief Magni, Emmanuel Magni, da Odile su mutane biyar ne a mota. Kuma su ana tafi da su. To ya zuwa yanzu kunya samun bayanan inda suke? Sun yi waya wai suna neman miliyon dari. To yanzu. Abin da muke ciki kenan. Mm, to me jami'a ba ta yi kenan? to yanzu muna kira ga jam'iyyar sauro da kuma gaban sa musu duk kwamishinan na yan sanda na kaduna da na plato suna kan haɗin kai yanzu su gani sun je su gani an toshe daga wayan na miyagu. Oh. To a gaida Zainab Babaji, yawan rikice-rikice tsakanin al'ummar najeriya lamari ne da ya daɗe ana fama da shi musamman ganin yadda rayukan jama'a da dama suka salwanta a jihar adamawa ta dalilin haka ne wakilin sashen hausa na murya amurka nasiru adamu el hikaya ya sami jin ta bakin wasu dattijai sp alabura idris dengi dpo na gembu da dr muhammad lawal na jami'ar nasarawa ga abin da suke cewa lokacin da na zo saddauna laka government a matsayin na dpo na tara mutane amma abin da na gani a cikin ɗakin taron kabila ɗaya na gani sai na ji mambila yana fulfulde na ji kaka yana fulfulde na ji kambu yana fulfulde na ji fanso yana fulfulde sai na ce a a sai 'ya'yan mutum ɗaya ne to me yasa suke faɗa me yasa ba za su yi zaman lafiya ba sai na tambaye su me yasa ba za ku yi zaman lafiya ba tun da ku 'ya'yan mutum ɗaya ne wane ne uban nasu na lakar gwamnati to don ne muke yadda wasu kalilan a cikinmu wa'inda ba su kai kwayan tsintsiya uku ba su zo da yawan mu nan da muka ɗaure kanmu muka zama ɗaya suka ce sun fi mu iya yara har suka mai da kanmu muna haɗa junanmu muna faɗa muna kashe junanmu bayan mun san cewa ni bu ne zan auri kaka ni ba fulatani ne zan auri mambila gari ya waye muna cin abinci tare muna suna tare muna jana'ida tare muna gayya tare amma sai gari ya waye na ɗauki makami kai ma ka ɗauki makami muka fara saran junan ba abin kunya ba ne dole mu gaya wa junanmu gaskiya allah ya yi mu don mu zanna wuri guda ne da ya ga dama idan duka muka kwanta washe gari sai mu tashi duka muna yaren kanmu to addini ne babu yau ya sa muka kasa zama lafiya kai musulmi da kake wa kanka ikirarin kai musulmi ne ka tashi kana faɗa da ɗan uwanka kana kashe shi ba tare da ya yi maka wani laifi ba menene musuluncinka kai krista da kake eh, tukuburin cewa kana zuwa church kana bautan Allah ka ɗauki Yesu ɗan Allah ka tashi kana tashin hankali abin da Yesu ya koya mana kenan Yesu ya ce idan an mare ka a gefe ɗaya ka bada kuma tu ɗaya a ƙara maka menene ma'anar wannan a zauna lafiya idan muka ci gaba da cin junanmu ku gaya mun saboda Allah yaushe tattalin arzikinmu zai ci gaba yau idan tashin hankali ya zo za a rasa rayuka za a rasa amfanin gona za a rasa shanu da sauran dabbobi da ake kiwo babu abin da ba za a rasa ba kai hatta harkan iyalinka ba za ka iya yi ba abin da za ka ci gashi an dafa an kawo maka ba za ka iya ci ba menene amfanin tashin hankalin da kake kawowa babu sai aka ce to tunda mun ce muna son zaman lafiya mu fara da tambayan kanmu miye ne zaman lafiya din kowa yana son zaman lafiya amma mun tabbatar mun san abin da ake nufi da zaman lafiya saboda na duniya duk abin aka yi ba to Allah shi kyauta a gaida Nasiru Adamu El Hikaya kafin buɗe layin wayar mu a shakata da wannan musulmi Najeriya, Kirka na duniya, mutane na duniya, mu mai da hankali ba, mu da hankali ba. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira daga farko daga Kano, wake kira daga jihar Kano. Garba Hamidu Sumaila, bakin kasuwa. To Malam Garba muna jinka. Wato yanayin Eh, ana magana dama akan yanayin da muke ciki a Najeriya ko? Eh, yawan rikice-rikice kabilanci musamman abin da ya faru a Adamawa ta yaya za a shawo kan wannan? To wannan al'amari da kake gani gaskiya saboda Allah ba zai yiwu ba sai shugabanninmu sun tayi sun haɗa kan jama'a domin a gaskiya rashin haɗa kan jama'a shi ya jawo mana irin wannan abin da nuna kabilanci. to saboda haka ba zai yiwu a zauna lafiya ba sai an tabbatar da cewar wancan ya cuci wancan an yi mai hukunci yadda ya kamata amma in ba haka nan ba za a zauna lafiya ba gaskiya ya kamata a yi wannan tsarin ne su shugabannin da suke a yanzu suna kwatanta gaskiya suna nuna mana cewa za su kuma mun yarda da za su to madalla mun gode bari mu ketara zuwa kaduna waye da kaduna ibrahim jarmai barka da lasariya barka ka dai To madalla suna na Murtala na kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To malam Murtala mu je zuwa. To to gaskiya kai mu gaskiya yadda irin wayannan matsaloli mun sha fama da su duba da yadda mun taso anguwa na kabilu da yawa duk mun ga irin wayannan abubuwa to gaskiya na farko akwai 'yan siyasa gaskiya wadda suna amfani da wannan dama ta haɗa mu rikici ne don su samu ƙuri'unsu da kujerunsu ya kamata gwamnati ta duba da haka sannan kuma wasu lokuta za ka ga gwamnoni a jihar su suna da ituna da ra'ayin irin wannan akwai kabilu da yawa don a ci gaba da zaben su za ga yana bakin wasu kabilu da sauransu yanzu ka kaman plateau lokacin gwamnati ta gabata sai an ga irin wannan ka ga zaman lafiya ya dawo a plateau to haka hmm. muke roƙon gwamnan sani suna da iyaka za su dauka duk abin da suke kuma tarihi zai maimaita kansa da fatan za a kiyaye ta rikici. To madalla mun gode a rika takaitawa saboda wasu samu su kira bari mu ita zuwa Lagos waye daga Lagos. Ibrahim uh, Zamfara shugaban Zamfara mazauna koda. To shugaban Zamfara Ibrahim Takwara ke na muje zuwa. Na'am, to gaskiyar lamari kamar da yadda wanda ya gabace ni ne Wato sai shugabanni sun zauna sun faɗa wa jama'a gaskiya kuma wato a nuna mutane illar faɗa wato in babu zaman lafiya ba za a ci gaba ba. Wannan shi ne a takaice. ku huta lafiya daga Ibrahim Zamfara eh, eh, shugaban Zamfara mazauna Boda. To madalla mun gode Ibrahim shugaban Zamfarawa. Kada a manta maudu'in da muke tattauna akai yau shine ta yaya za a shawo kan rikice-rikicen kabilanci da suka addabi Najeriya ganin yadda lamarin ya sa aka rasa rayukan jama'a da dama a jihar Adamawa. Kuma kada a manta lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shidda biyar biyar sannan a kira to muna sauran ku mun samu kira daga plateau waye daga plateau ali ibrahim ne daga plateau ali bekiri to muna sauran ka ali yawa ali ibrahim gaskiya dangane da irin wannan abubuwa da ke tasowa gaskiya sai dai abi um, abi yara mata eh kamar mun rasa malam ali daga plateau layin shi ya tsinke kada a manta lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai wani akan layi ne to mun samu kira daga taraba awalaikum salam yawa kana magana ne da salihu daga jihar taraba to salihu mu je karamar ga tsakar na local government to mu je zuwa muna sauraron ka eh kana magana ne akan abin da yake faruwa tsakanin Eh, manoma da makiyaya gabaki ɗaya da eh, rikice-rikice mm, gaskiya wannan maganan idan aka duba wannan abun akwai abu dubawa a kai kamar musamman ni kamar a inda nake nan sardauna local government hmm. wannan abun ya faru gaskiya ya kamata gwamnati su dinga kula mu su dinga duba mu kullum a dinga sa mana ido a kai in ba haka ba in ana barin hakan ne wata rana sai hakan ake zuwa kafin a ankara sai ka ga abun ya shiga jama'a to madalla mun gode kwarai bari mu je nasara waye daga nasarawa yakubu ne daga hadari to malam yakubu muna sauraron ka gaskiya wannan maganan da ake ana cikin nan ya kamata shugaban kasa da 'yan majalisu su duba su kyautata maganan tsaro hmm. domin maganan tsaro shine babban abin da ya fi dame mu a kasan nan hmm. odisa suna tsaye sai a zo a rinke su a kashe su yan banga suna tsaye ba a ba su kayan aiki yan banga suna suna shiga daji da lungu su ji nan kuma ba a ba su kayan aiki to me ya kamata su talakawa kuma su yi wa junan su ganin cewa an kauce ma irin ako irin waɗannan lamurra eh, to ya kamata su je in ka aiki ya shafi gefen tsaro ya kamata dole ne da 'yan kasuwa da mu mutane da na kauye da wanda ma ba shi ce gwamnati ba dole ne a haɗa kai a ɗan nuna liki. To ma da lamun gode bari mu je Sokoto waye daga Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarba daga jihar Sokoto. To Abdulrashid muna sauraron ka. A gaskiya ni a ganin na abin ai akwai da sai shagabanni. Ya kamata a ce shagabanni sun jiwa masu gaskiya da harinci. Dukkan ina aka samu harinci da shugabanci da za ka hanta zaman lafiya. kamar layin abdulrashid ya tsinke mun samu kira daga bauchi bari mu tsallaka bauchi waye daga bauchi assalamu alaikum sashen hausa sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi malam ayuba kenan muna sauraron ka yawwa to babban abin da zai magance wannan rikici na fadace fadace ba wani abu bane kawai duk kowane gwamna ya zauna ya kira duk wata jama'an da suka daga hankali idan hedkwatar lokal gamman ne to a ɗaga headquarter local government din a kai ta wani garin zaman lafiya idan kuma suna da wani gine-gine na gwamnati sai a ɗaga daga wannan gari a kai shi wani gari mu da a jihar Bauchi ya faru irin wannan al'amari. To mala Ayuba, mala Ayuba. Sai lokal government din aka mayar wani gari sai aka samu zaman lafiya. Duk wani abu na ci gaban garin a ɗaga a kai wani garin da suke zaman lafiya. Eh to misali. magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode mala Ayuba. Saura na Kaduna, wa yake kan layi da Kaduna? To sunana Ibrahim alaran daga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim muna sauraron ka. To gaskiyar magana na da kyau dai ga jama'a su kansu su makansu ya mulle ne san cewa waɗannan ah, fitintunu da ake yi ba zai taɓa samo ci gaba ba kuma hukuma ita ma ta duk abin da za ta yi na ganin cewa ta ba mai haƙƙi haƙƙinsa kada a ce wane sun yi laifi ba hukunta su ba to shi ma wannan yana kawo matsala ga a jama'a ta baki ta gode. to madalla fataskum waye daga fataskum assalamu alaikum suna na gamba barau fataskum to muna sauran kamalan gambo to gaskiya ni a tunanina akasari wannan lamari da ke faruwa shugabanni ne suke amfani da al'umma su ɗauke hankalin mutane don su na samun biyan bukatunsu don haka muke roƙon shugabanni masu irin wannan hali su ji tsoron allah don cewa da zarar sun bar wannan abin fa wa'anda suke dora a kan wannan layin za su dawo kansu da fatan Allah yi ya shirye mu baki daya Allah ya ganar da masu wannan hali to mun gode mu je Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam Ibrahim Jarmai barka da yamma barka kadai sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan najeriya musan garo mu je zuwa musan garo to wallahi jarmai ni na dauka wannan abun ya riga zama kauyanci a najeriya wannan fadan kabilanci ya kamata a ci dan najeriya ya tsaya ya nemi abin da ma zai ci ma yanzu wahala ne ballantana ka tsaya kana wani fadan kabilanci a tsakanin ku ya mm. kamata da al'umma su rika ganewa kamar inda wannan fasto ya magana ya karanto wata aya cikin alkur'ani da Allah yake cewa inda Allah ya so to da ya ku gaba ɗaya ku yare ɗaya addini ɗaya ƙabilu ɗaya to amma saboda dan ku san junan ku lita arabu Allah subhanahu wataala ce na bambanta ku saboda ni ɗan uwan juna ne ka dauki mukami ka kashe kirista ka dauki mukami ka kashe musulmi ka kashe dan uwanka to ya kamata mutanen Najeriya mu yi hattara a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to ma Allah Musa Garo da wayar ka mu kai karshen ɗaukar wayo mu na yau sai kuma Allah ya kai mu za ku ji wani sabon maudu'in daga abokan aikin mu To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 3 da minti 22 na yamma yanzu kuma sai wasanni a takaice. ana sa ran isowar zakarun wasan kwallon yashi na kasar ingila wato arsenal BAC a birnin ikon najeriya a yau din nan a daidai lokacin da ake shirye-shiryen soma gasar kwallon yashi ta copa lagos a karshen makon nan a cewar masu shirya gasar wato kamfanin kinetic sports an kimtsa dukkan ababen da ake bukata domin soma gasar wacce za ta kumshi kungiyoyi hudu da kasashe hudu kamfanin ya kuma yaba wa haɗin kai da goyon bayan da suke samu daga gwamnatin jihar lagos domin samun nasarar gasar ƙungiyar ƙwallon ƙafar manchester city ta ingila ta sha kashi a karon farko a cikin wasanni 29 a daidai lokacin da aka kammala fafa ta wasannin matakin rukuni na gasar cin kofin zakarun turai kungiyar Shakhtar ta kasar Ukraine ita ce ta yi galaba akan City din a jiya da ci biyu da ɗaya a wasansu na karshe na rukunin F wanda City ɗin ta yi galaba a dukkanin wasanninta na baya. A halin da ake ciki kuma karo na farko a tarihin gasar ta zakarun Turai. Dukkan ƙungiyoyi biyar daga kasar Ingila sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar. Manchester United ce ta sama a rukunin A, Liverpool kuma ta zo ta ɗaya a rukunin E, manchester city tana jagorancin rukunin f ita ko tottenham tana ta ɗaya a rukunin h yayin da chelsea ta zo ta biyu a rukunin su na c za a tsara jadawalin fafatawa a zagayen na biyu wato na 'yan sha shida a ranar litinin mai zuwa a shalkatar hukumar kwallon turai da ke birnin Lyon na kasar Switzerland. A bangare ɗaya kuma ɗan wasan gaba na Real Madrid Cristiano Ronaldo ya kasance dan wasa na farko da ya kafa tarihin zura kwallaye a dukkanin wasannin da kungiyarsa ta buga a matakin rukuni na gasar ta zakarun turai a kakar wasanni daya ronaldo ya zura kwallo ta tara a gasar a jiya laraba sa'ad da madrid din ta doke borussia dortmund da ci uku da biyu wanda ya bada adadin yawan kwallaye 114 da ya zura a gasar inda ya zarta lionel messi na barcelona da kwallaye goma sha bakwai a fagen wasan tennis kuma mai yiwuwa 'yar kasar amurka serena williams ta dawo a fagen daga a gasar tennis ta australian open a watan janairu mai zuwa a cewar masu shirya gasar williams mai shekaru 36 ta lashe gasar australian open ta bana alhali tana dauke da juna biyu wanda ta haife ya mace a watan satumba kuma tun daga wannan lokacin bata koma shiga wata gasa ba to sai dai daraktan gasar craig tile ya ce yana da yakinin williams za ta dawo taka leda a gasar ta australian open mai zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria ga sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Sati biyun da ke tsakanin ranar da aka ware ta duniya domin yaƙi da tayarwa da mata hankali wanda ake yi a ranar 25 ga watan Nuwamba da kuma ranar 'yancin bil'adama wacce ake yi a ranar 10 ga watan Disamba an sadaukar da su ne ga kwanaki 16 na fafutuka akan wariyar jinsi wato kwanaki 16 da za a amfani da su na sanarwa a faɗin duniya akan cin zarafin wani jinsi tare da bawa mutane ƙarfin gwiwa kan kawo ƙarshen wannan abu. Cin zarafin jinsi dai ana yin shi ne ga wani mutum saboda halittar da Ubangiji ya yi mishi na jinsi. Za ta iya kasancewa ko wasu lokuta ga maza, amma saboda al'adu da yawa sun fi kaskantar da halittar mace suna haifar da bambanci wanda hakan ne ya sa suka fi zama waɗanda ake ciwa zarafi. Cin zarafin jinsi ya shafi kowane irin nau'i na mutane, ko ƙabila, ko addini, ko ilimi, kuma abu ne da ba a ƙasa guda yake ba. kuma ya yaɗi ne a sanadiyar kasawar da gwamnati da al'ummomi suka yi na gane mahimmancin 'yancin bil'adama na mata da yara mata duk da cewa wannan wariya tana haifar da illa ga al'umma. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce, Mun san cewa cin zarafin mata da yara mata yana gurguntar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya baki ɗaya. Ya ƙara da cewa yana ruguza irin dangantakar da ke haɗa iyali da al'ummomi tare. wadda kuma take hana kasashe samun kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arziki. Ranar da aka ware ta duniya domin yaƙi da cin zarafin mata da kuma kwanaki sha shida da suke raka su na fafutukar yaƙi da cin zarafin jinsi an yi su ne domin a sanar da duniya irin munin wannan lamari. Muna ci gaba da ganin cin zarafin mata a matsayin barazana akan samun daidaito tsakanin mata da maza, musamman Amurka. Ta damu kwarai da yadda 'yan ta'adda ke amfani da tashin hankali akan mata a zaman wani makamin ta'addanci na danne haƙoƙinsu tare da ɗaukar 'yan ta'adda da kuma bakanta al'ummomi muna yin tur da yadda ƙungiyoyin ta'addanci ke tilasta ma mata shiga cikinsu ko yi musu fyaɗe ko cin zarafinsu ta hanyar sa su karuwanci da makamancin hakan a cewar tilasan amurka ba za ta taɓa daina goyon bayan daidaita kan mata da maza ba ta haɗin gwiwa da gwamnatoci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin al'umma daban-daban na duniya za mu ci gaba da aiki tukuru domin mu ga mun kawo ƙarshen cin zarafin mata da yara mata a duniya mu kuma tabbatar da cewa suna da irin dama da 'yancin da maza ke da. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga Mahmud Lalo da labarai a wannan karan a takaice. wani dan majalisar dattawan amurka ya ajiye aikinsa bayan da guguwar zarge-zargen yin ayyukan lalata da mata ta hanyar da bata dace ba ta yi kane-kane a kansa al franken shine dan jam'iyyar democrat na biyu da ya ajiye aikinsa na majalisa a wannan mako a wani lamari da ake ganin sun nuna rashin dattaku ta hanyar aikata abin da bai dace ba a yau ina mai sanar da ku cewa nan da wasu makonni masu zuwa zan yi murabus a matsayina na mamba a majalisar dattawan amurka in ji franklin wanda ya fara wakiltar jihar minnesota tun daga shekarar 2009 yayin da yake magana a zuwar majalisar a yau a yau alhamis an gama ta barke tsakanin falasɗina da dakarun isra'ila a kan titina kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya ayyana cewa kudus shine babban birnin isra'ila a can gabar yamma da kogin jordan masu bore sun yi ta jifan dakarun isra'ila da duwatsu yayin da a ramallah kuma masu zanga-zanga suka yi ta cinna tayin motoci wuta lamarin da ya haifar da wani kakkauran hayaƙi da ya turnike sararin samaniya a birnin bethlehem kuwa dakaran isra'ila sun yi ta harba hayaki mai sa hawaye da watsa ruwa akan masu zanga-zangar da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin namu sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin yanzu madadin mahmud lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdon da ta hada da bada umarni da injiniyar mu zainab abdulrahman ibrahim jarme ke cewa mu kwana lafiya islam